إلا وأنتم مسلمون أشهد أن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان معكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا بقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم zuwa ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komai wanda cikin rahamarsa da hikimarsa ya kawo wannan lokaci mai barka wannan shekara wanda wannan wata masu albarka cikin rahamar fata Allah ya zagayo da shi wannan lokaci lokacin da kowane alkhairi ake gayyatar mutum zuwa gare shi kamar da yake a cikin musus ya zo ana cewa ya ba da alkhairi akbil ya ba da alkhairi akbil wa ya ba da shari akbil ya mai neman alkhairi taho ma'ana da lokacin da ya zo mai neman shari ji lokacinka ya ba da ya wannan lokacin wanda yake kowane musulmi musamman mummunai na gari suke farin ciki allah ubangi ya kai lokaci ya shahara cewa sai magabatan na kwarai sun kasance suna kwan allah su kama wata ala shekara shida wata shida kai ne ka kwanci ramadan allah ya kwanci كيف يوضع رمضان اللهم صل وسلم رمضان وسلم في رمضان وسلمنا فقد لا يمكن ان شيء اسمه رمضان يا الله من تجد في رمضان بوحة مكة كما كريش بدوت كان أمين شراء رمضان فقد ما كنا سيبدا الدعاء وقد شدا wannan aiki da suke wannan lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ganta cikin hadisi Imam Ahmad sallama kamar da aka yi muna cewa mutane da lokacin da zuwa da ya aka shi Ramadan da Ramadan ya zo muku sallallahu alaikum siyamahu Allah ya fara ta fara mun da cikin wannan wata babu jannati wuta an kukkulle su su ballu fi shafe shekaru a daddaure su a ainihin hasa cikin hukumi hana su sakat saboda san abu shawa Allah ya kan kama annabi yace fi hidan su mai khairun a ko da ya cikin san ya ko da duk man kuri ma khairu fa qad kuri duk da ba shi wannan daren ba cikin wannan mutum ma da bayan daren kuma inda Allah ya kawo mu wannan lokaci na Ramadan ya kawo mu Allah subhanahu wa ta'ala kafin lokacin Ramadan ya zo magabatan suka yi mana wasiya da cewa wato amin a yau da suka yi fara a shirya wata da tuba a yi atisayi na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala an farko ke a yi addu'a Allah ya zama da mishi shi Ramadan cikin nutsuwa mishi shi Ramadan da hannu ya koma kan ibada mishi shi Ramadan muna cikin farin ciki da muna da wannan shi ne da Allah muka faɗa Allah wa Ramadan Allah ka aminta da mu zuwa ga Ramadan wa sallim lana Ramadan Allah kuma ba mu iko kamar mana ka mana Ramadan ka mallaka mana shi wani kallon mutum na mutum kan bala Allah karɓa mishi kaga mutum ya addu'a ya istighfari ya tuba tuba shi ne biyar da ka san kana ne ka da su akwai hakkin mutane a hannunka kamar yan musu haƙoƙinsu ka ƙoƙari ya zama wata tambayar ya zo maka kana cikin aminci tsaninka da Allah kun yi samu wani zaman lafiya kun samu wasu gajejeniya da ke da mahaliccinka kuma kafin nan aka ce a cikin wata sha'ban a dinga yin أجل وظهرت موضوعة بأذن أسكيوسا سما رمضان وتوت شعبان أما كنا أذن شيء ذكر أولا أذن شيء لا ننسى أنا ممكن تكري إذا رمضان يضو كذا أذن يباشي وحالة تكون كثير عتلا عند الله أذن ينسى كراري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قلنا مجال رمضان شيني وجل أكثر القرآن أسكت هدى للناس وبينات منه والفقه الشريعة لمتاني كجوجي لمتاني زين يبقى الشريعة وانا بتعلمون رمضان wata sha'ira ce wani wasu ainihin tambayi ne tambayi na Allah wani abin da Allah ya tafi ajiyar kuma shi kamar yi abu sha'ir Allah ya tsanan wanda ya kirma sha'ira Allah irin wannan tambarin na Allah Allah ya fanci lalle alama shi ce wani da takawa kalamu ta cewa yana da tsoron Allah bai marubu. rubu daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ta har nan ba su za ta suke ba san Allah da sauran mutane da haka sun ainihin Allah ta da ba da wata ne mai daraja to ka jara da cewa Allah ya kafa lokaci wani yanayi zuwa ainihin Mauti ana ce masa mausin kalabci Da kasuwa ce da za a yi alkhairi sau da ta sai da ce ta gama na Allah shi ne uku da ya murta na shirya ta mara uku shi ne matsani ka ɗauki azaman za su azamin ka shirya yin azumin yadda ya kamata da kuma yin akwai mutane a madina ma kafa'atu ainihin eh, wadiyan ba ku yanke wani wadi ba kuna tafiya wajen yaki su kuma sa a cikin madina ba inda za ku je a ce suna da ilil lalu ke da shi illa kanu ma'akum fil aji. ba ce kan kallo ko a cikin lafiya suna da suna cikin imamu musulun ya kamata mutum ya zama rama cewa zana alkhairar cikin shirya tanadi ya wannan kasa ba na gaske bane ba abu shi kula da ba zai zama to amfani da alƙalai kyau sai ne sun ce shi a sanar mu ba da sunan shi ma idan mutum Allah bai gafarta masa ba to ba shi da rabu. ba shi da rabu ba shi da rabo na sulama sai mummuna addu'a cikin wannan mutum to abu na hudu a ga kenan sai ka shirya azumi mai kyau azumi mai kyau shi ne azumi da ke ka kama bakin ka gabarin ci alfasha farji daga barin saduwa halal da na mata haram sannan kuma ga gabanka ka rike su ga barin ainihin bana bakinka ba su hutu ba shi da su ba su nan bata mallin da ya kawo zuwa da amala bihi wanda bai zama magana zur da aiki da ita ba aikin zur ko magana zur shi ne abin da ke ba gaskiya ba ƙarya abin da ke ba adalci da zalunci ya ce ku shi ya ta jita jita فليس لله حد فإن طعامه وشرابه ألا قاعد أكل بكين في الشمس أنا كأنسا أنا أقول لهم شيء وعي الصيام جنة أزمي لكوانا فإذا كان الصوم يوصل أحدكم يمكن أزمي ولا يفخر كذا يبالغ ولا يفخر كذا يبين إيهود كذا ya tuna ya faɗa a ransa kuma in ta kama ma ya gaya mu wani ni fa azumi nake to dole ne a na gaba yawan da kasa da tarawih da tahajjud ko cikin ba da zaman to kana hanyar kokari kare wannan mota wannan mota ne da manzon Allah sallama yake zama da shi da jibril ko ibn abbas yake cewa huwa ajwadu bil khairi min rihi mursala fa rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihi mursala dan kuma an ji ya ce ka kace da kowa ya amfani da shi shakai jin dadin da to alhirin manzo Allah sallallahu alaihi ya fara shi wannan jama'a muna cikin bukatar wannan abin da ya wani lokacin ga lockdown

wata ne na yaƙin badar annan musulmi da kama da kufaka yaƙin badar manya-manyan kan gwagwarmai da ake da tsakanin musulmi da musulmi ba iya tsiri irin su da musulmi ya abubuwa da yawa da aka tare da musulunci hakika an same su a wata ramadan da aka nuna jama'a farmi aka abu annoba da muke ciki ta yi da wannan ba manyan kasashe ba kana bayan wadatan kasashen manyan sun fi kowa shan wahala amerika ingila faransa italy duk kamar kasashen da suna cikin limuwar tashin munan masu damu da biyu a ba a mutane a rufe makarantu a rufe ma'aikatu a rufe kasuwanni a rufe har masallaci an gano cewa in aka yi haka ne wanda aka mutu to a ji aikin da biyu biyar a cikin duhu an imam ki an da inda za a musanin cewa wannan lokaci ne na amsa addu'o'i Allah yake ainihin karɓa da bayansa mu nace mu matse ainihin mu langwabe mu baba Allah shi a cikin kuma subhanahu wa ta'ala mun san muke ba ka nan su ba Allah ya ce sannan ta ya koyi ta a bayan ƙasa saboda abin da suke yi su kawo abu jama'a can tuwar Allah wani ga Allah wani na cancin Allah a musala wannan cuta da muke ciki ƙaddara Allah wani nau'i ne da faɗakarwa ne, kuma ɗaukan fasa ne Allah ya ce kafirai Allah ya yi haka ne don mu mu koma gare shi don mu gyara kurakuranmu don mu mu dokokin ubangijinmu kayan mutunci da girmamawa da sanin mu ne karya mu cuta mu ne mu mai da su halatta mun mai biyu amma masu ɗan kuma sun ci haram ba in da ya kuki ba ya ce haram ya ce haram don yasa ake wawa don ake sha sha sha don ake ya san ciwon kansa ba ya ga Allah Allah kuma miji ba zai kyale mu ba kuma abin da ya mutu yanzu shi irin yake don yi daina laifi don yi to shi ne Allah ubangiji mahalicin ne ko kowa da kuma yake nan kuna cikin ko koma zuwa gare shi mu roƙe shi a sha kawo mu gaba ta addu'a ya kawo mu lokaci na roƙo Allah ya san cewa kowane mai azumi ran da ya azumi lokacin shan ruwa sana addu'a da ba za a nemi masa ba ina nan ba Allah dukkan mu yi wa taro mu cewa ana kuma wannan bala'in ka dora mana ubangiji ka yafe mana ka yi kari mana za mu shiga ubangiji mun tuba ba za mu iya ba mun yi kaɗan mu faɗa da Allah mun yi mun yi kaɗan mu suna fito da ikon Allah Allah ubangiji mun tuba da Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana an ka kaga ainihin faran-faran da ungu-ungu ne عليه إقامة abin da ba wa ne tambaya duk abin da Allah wani ya ba ka iya fitin da shi ya amsa da shi Allah ya fi da shi amma da shi ba so za ka in ma dai Allah ya ba ka lokacin da kana cikin sun mutum ne na inganta shi da duk inda ka tambaya Allah ya zai ba illa dai suka bashi a cike da kira maka shi kuma masana ya maka abin da ya fi wannan alkhairi ya ba ka gaba shi sa gawa Allah kuma yi ayyuba wanda in yi wasu ne gudu wanda kama maka rahimi sai ta addu'a ta addu'a Allah ya kare shi yunus ibn matta shi ma ya addu'a yana cikin iri sai da yana da fatuka sannan a akan musibar da ta same shi amma Allah zai kyale shi kan ruwa dan Allah na so zuwan nan, wannan kuka na saboda haka mu wata ne to Allah dage da abin da zaman da shawarwari da nasihohi da iyaka abin da zan iya yi abin da aka ce mana ne ɗaukar mataki kan wannan ciwo na zahi na ilimin zamani sarauta launin kuka sannan kuma sai mu shiga da addu'a Allah ubangiji ya yi mana wannan yanayin shi karanta alƙur'ani tafsiri a tambayoyi a tashi to amma su hikimar Allah da jarbawarsa yau mana wannan abu ya gagare mu saboda yanayin da kowa ya sani na ainihin umarnin kowa ya sanci shakuwa da ainihin jama'a shi sa aka rufe masallatai ko juma'a yau ga shi wani juma'a amma juma'a Allah ba ya sallar juma'a ba wannan kuma nan da نبيك saka da watan alƙur'ani na shi ramadan mun kuma ba a kai wannan da kuma ka zaɓa farkon alƙur'ani su ke bakara kuma ka kara da ainihin da farkon surar alhamdulillah da alamin zuwa biyu talatin da biyu ba a ra'a kan cikin tsaya a musulunci abubuwa ya rasa da yawa wannan ya kwakwado kuma shi ne taimakon allah su gane wasu nazari a cikin sa da kuma aiki da shi da kuma yaɗa shi cikin dukkanin wanda yi duka jama'a kowa an fata su da a kan al'amar wanda zai iya yin alkur'an ya karanta shi duka wanda zai matsansa na mumini ya karanta shi wanda ma zai karanta da shi ya karanta shi wanda ya fassara shi ya fassara shi wanda zai yaɗa abin da aka yi na malamanmu da almajirai irinmu a yaɗa jama'a fa'idanta su ji su tsawon da shi ya kamata kwarai kwarai kwarai da ya ba da gudunmuwa domin shahar ramadan da zai ɗauki fiye ƙoran hudun da nasi wuri na tun wani huda wal furqan Allah ba mu samu dace malam kabir ya addu'a insha Allah ta'ala zai zamana ko aya ɗaya ce الوالدات يؤتون أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن وعلى المولود وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا قتالا أن تراد منهما وتشتاو فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجئوا kan kan kan kowace fuska tsakanin da ubangijinsa sallah ce zakka ce azumi ne aiki ne abin da ya shafi cin mu'amalar mutum da ɗan uwansa abin da ya shafi mu'amalar mutum da iyalansa abin da ya shafi mu'amalarsa da shugabanninsa siyasa kan magana kan mace da haƙoƙin mace da suke ta a duniya cewa wasu tsare-tsare ko wasu al'adu ko wasu kundayen mulki suna da haƙƙin mace to wallahi sallah ki kuma ba mutum su take al'adun sun suka sace amsoshi da yawa to sun wannan suwa an su gabata Allah na magana a kan matan da aka aiki cewa ga yanda ya kamata a ciki ga yanda ya kamata a rabu in an rabu kuma ga haƙoƙin da za a bi wajen a cikin mutunci kula cikin wannan ayar wajen malamai da yawa tana fara wa mutum bayani don a cikin da wajen nan kuma ya tsalla kuma nisa idan kuka saki mata da kike aka yi wa idza tallaqtum أن ينكحن أزواجهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترى ko ku ci mata musu ko ka aure ta an su na ma'arufin a tsare wannan ma'aruf wani wajen haka ko rike su da mutunci ko ka rike su da mutunci Allah ya kira sa mace ba in yi zaman cikin ta amma in za a rabu a rabu da mutunci kada an gama magana shi Allah ya ce wannan ana wa'azi ne da shi ga wanda yake da imani da azan mana ko mai imani da azan shi dole ke ya haƙi sabanin haka mutum yi wa imanin katon sana ya ƙudar ya ya shi ya zaizaye shi ya cinye shi na abu za cin mutum ya zama kai karfi ba amma dai imanin sa ya zama shi cikin matsala ce shi sa wannan ayar malamai zama suka cewa suna magana ne kan ci gaba a wancan tsarin da suke walwali da su iyayen mata da mata wanda aka ke su yurbina aula da wannan za su shayar da ƴaƴayensu kamar nan Allah cewa na shar'anta musu na tura musu in an daidaita na umarni ba ne wani cewa dole su ne don a yanzu ba Allah zai faɗi cewa suna da zafi akan wasu abubuwa na ba dole wani amma dai shari'a ta yadda ko an saki mace yau ta haihu ko sati ke ko wata ke ko wata ke ko shekara ta yaro dai bai tsayaye ba sai lagos na karbi da uban to mata nan su da su shayar da ya'ya ku shayar da ya'ya don ba wani ke shiri da yi kamar iyayen su mata duk wani abin da ake na shayarwa na bature na waye na waye dukkanin ra'ayin likitoci da saboda cewa ba wanda kai shayarwa irin ta uwa amfani to ko an rabu a riƙe wannan hadisi kai kike fada da jiki kaulai da za a sami an shekaru biyu cikakku ma'ana a cika kenan kuna da rage kamar da zai zo shi ta ala liman ara da ɗan mutum mara ba a ga wanda yake so ya cika shayarwarsa ƙwarewa ya ba shekaru biyu ta shayarwa da ta biyar an ga dama ya karbi wani abinci an gane ya saya yi lafiya ta sai lor ana iya sayarwa a nuna. amma wanda ke so ki bai cika shi tsaro guda biyu cika shi mutum wa ala mauludi da hudu da hulna wa kaso cikin jimawa shi kuma wanda aka haifa Allah da ce kan uba ba ke wanda aka haifa sannan shi ne mai ɗan shi ne mai ɗan ya da ɗansa ne ɗawainiyarsa ce ko da aka ɗan shi ke bikiyar sunansa za a faɗa ba sun wata za a faɗa ba da shi kuma zai ba da abincinsu zai ba da tufafinsu wurin tsohon da abincinsu duk abin da suke neman wanda za a kashe kuɗi a kansa magani ya da ciki abinci ya shiga ciki da mutum ne da da kuma kiswa tufafi bil ma'rufi gwargwadon mutunci da kima gwargwadon iko kuɗi ne abin da ake kira mutum talaka da mutum ya talaka la kallafa sun illa wusa ba mu dora wa wata rai face abin da za ta wannan tsarin Allah ne Allah ba a fara wa rai ba ce abin da za ta iya da abin da ake yi na shari'a to in ka rasa ta a saman kabari ko sallah in ba za ka yi ta tsaye ba ya yi amma in ba ka zama ya kwanci ba ka kwanci ba ka yi kodin da in ba ka iya ko a zuciya ke nake da in ba ka da ruwa ka yi taimama in za ka yi wanka da shi ko in za ka yi sai ka mama ko mutum shiga Allah ba tsura rai sai abin da za ta iya abin da zai iya shi abin da zai iya ba sai a kama kama al'umma a da shi kar ba ga wani su dole da ya kada a cuci uwa da ɗanta akwai masu cutar ɗauki ainihin uwa da ɗanta sai kin da shi kuma ba za a ba ta aikin da ya kamata ba to Allah ce kar a kuskura a yi haka ina maka aikin musulunci na cikin ba da dabarara wala da ba su cuta ba su cuta kai karfi ta kun kai da cikin domin ka shi ne Allah ce kar a cutar da uwa da ɗanta da izin ɗanta a cikin dukkan wala mu kanu da zahudu wa tilka a cutar da shi wanda aka yi wa haihuwa ban ta hanyar ɗansa ta jefar da ɗan tafiya da shi hankalin su tashi a rasa inda za ta haɗe ko kuma ita kuma ce za ta dinga ba ta ka ita mata cikin wani tashin hankali da damuwa da matsi na rayuwa sai ta yi kara sai ta yi kara wani ma sai ta yi kamar ba musulunci ne wannan an yi gargajiya ce da son zuciya in arada salatan an tafi bin kuma wata shawure idan suka so za su yi yayi idan suka so za su yi yayi wani suka shawara ce su sha ka zo da yayi suka yarda da junan su suke shawara a rawa a cikin zamantakewa ta aure har da amma kuma ga shawara in kan wasu malamai kamar zan sannan wani ta haɗa da wanda aka rabu da wanda aka taro to wanda aka rabu an ce a shawara na kuma wanda aka taro zai guda saboda haƙƙin ba na ta bane mace kale uwa haƙƙin ba na ta bane mace shi kale uba abu ne za a yi shi an tara ba kowa ya sami yarda kada mutum dole kada nuna mata isa ta ta ta ilimin ta ta ta yawa a ciki lafiyar ta ce jikin ta ce wahalar ta ce ita ta kana kan bacci na ta kai ya bai aiki ne babba wajen saka duk da ya daska shi ma kuma dole ne da kuma shi zai samu abin da za a ɗauki ɗawainiyar abu shawara wa shawara fil amma annabi Allah wani wanda ya wuce shawara a cikin al'amarinsa jagorancin al'umma sai shawara a yaƙi zaman lafiya da siyasa da auratayya da komai ya haɗa nan ma Allah sai shawara wanda ya yi shawara abin da kama fala duna a alaihi to Allah shi ba wani ya bi a gare su idan suka zauna su ce jiniya ka rage lokacin da a yayin nan yanzu wata goma sha takwas da aka fi alkhairai kuma kamancin haka wayan aratun an tattarbiru a ku? idan kuma kuka so kai nufi kuka tsara za ku nemi shayarwa ga ɗanku a wani kenan A ta uwar ba da lafiya ko ta yadda ba da ta karɓa wurin da ne ta ba amna ne ka dawo ba ko ta za ka ni kuɗi ba za ka bani kuɗi kurin ka samu ba ba ana wani shayar da shi ba a ce ta mutu ta da shi ta shi to haka su larabawa manyan matan manyan gidaje masu daraja da kima sa rabu باب الفيين زما عنده أن الآدم هنا الآدم كله من شيء كله من الهورة فلا جناها عليكم باب اللي يجي أيديك يا سلام كما تشكي بالمعروف إذا مو كبار لادة ما أدري من شيء أبنه في اتفاق وديني هذا وديا الله بدي في كبار بس بالمعروف شيء ما شيء أكيد من شيء معروف سننا أبو أما سننا ما ما تنش ما تعرف عليه الناس أبدا من ذلك أعرف عليه شيء ما تنش ko naira ana yin naira dubu goma ana yin naira dubu tara ana yin naira dubu takwas to ku zama da kima wanda ku tare ko tara ko goma kada ta bakwai ko kuma da shi aka sha ɗaya ko sha biyu ada ta da yadda ta aka za a biya ta a wata ku sha da shi ke a baya wattakullah qur'an da kenan a rayuwar ku ta gida rayuwar ku ta waje rayuwar ku siyasa rayuwar ku ta cinikayya rayuwar ku ta komai kai kadai a zai da kama haka Allah ya gama ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku yi taka tsantsan a cikin alaka ku da Allah da ne ta kuwa kar ka je ka afkawa ainihin iyakokin Allah kai abin da kuke so kawai da kai gaba da abin da ya kamata kurin abin da ya ko abin da ya ka rigi abin da ka ja hankalin da shi za ka yi Allah cikin ku ji tsoron Allah kiyaye da kuma ku sani Allah ya ma ta'aluna da fi Allah ganin ne a jiwa yana ji kuma yana gani ya san kawai da kuke aikata ba ku kiyaye ku game da shi ba kuma sai ba zai ma da ba Allah ne yi san kuma kuwa da kan zafara Allah ka mu ku biyar da dokokin kinka. ka sa mu da kai mana cikin farin ciki kana kana farin ciki da Yeah. samun shirye-shiryenmu ku dinna subscribe sannan ku dinna ƙararrawar sanarwa